sunana affinity daniel wannan kuka da mata yana yi a cikinsu akwai wani akwai masu yara bakwai akwai goma sha gaskiya halin da muka shiga akwai wansu mu wanda yanwane mai gidan suka kwace komi abin da gwamnati suna bayar sun kwace sun bar su domin akwai da yawan yawanmu wanda mun gama makaranta akwai resort a hannu amma babu aiki yi wansu kuma complete housewives ne ba su da abun yi ko makaranta ba su je ba balantana sana'a shi yasa muna roka domin gwamnati su ji tausai su ba mu abun yi domin taimako mu A ƙarshen makon jiya ne dai ƙungiyar gwamnonin Arewa ta tallafa wa matan da kuɗi naira miliyan ɗari. Kamar yadda shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa kuma gwamnan jihar Niger Mu'azu Babangida Aliyu ya shaida min. mu gwamnonin jihar arewa mu nuna mashi soyayya mu karfafa masa gwiwansa don ya ci gaba da ayyukan da yake yi ya kuma tabbatar da cewa mun kare mutuncin jama'anmu da arzikinsu mun ba su naira eh, miliyan 100 gwamnonin jihar arewa gaba daya shugaban kungiyar gwamnonin arewa mu'azu babangida aliyu Shi ma gwamnan jihar Ebonyi Martins Elechi da yake tallafawa matan da buhun shinkafa dubu ɗaya ya ce jiharsa ta Ebonyi ta ji zafin lamarin da ke aukuwa a jihar Nasarawa saboda rana guda ka kirkiro jihohin. But I want to believe that these problems are temporary and by the grace of God we shall overcome them. Gwamna Elechi ya ce, Na tabbata ba da jimawa ba cikin alherin Allah za mu sha kan matsalolin. Shi ko mai masaukin baki gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce za su bi hanyoyin da suka dace wajen rabon gudunmawar da aka baiwa gauraye da marayu. Irin wannan kuɗi kuɗi ne wanda za a duba a ga yaya za a yi don a agaza mutane wanda suka sami lalura domin yanzu wanda aka kashe akwai wanda matan suna da ciki akwai wanda 'ya'yan suna makaranta akwai waɗansu suna jiran su gina ma iyayensu wurare ne akwai masu lalura daban-daban daban to duk abin da muka samu da sannu da sannu za mu karkasa mu ga yadda za mu raba yadda za a ba kowa daidai kiman abin da shi ne ya kamata a bashi gwamnan jihar nasarawa umaru tanko almakura